hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyu daidai da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da sha daya a ci gaba da muhadara wacce muka ɗauko domin mu nasihantar da kanmu kuma mu taya ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar nan murna na samun karuwa da ta yi na aure fiddausi ilyas da kuma angonta dr kabir allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi da su da iyayensu sannan kuma ya zaunar da su lafiya ya sa albarka a cikin rayuwar auren nasu irin waɗannan muhadarori da akan shirya su domin faɗakar da ma'aurata da kuma sauran 'yan uwa da abokan arziki ana yin su ne ba kamar yadda muka saba taro a yi gangan ko mata na kowane bangare da sasanni na garuruwa su taru a shafati a cito a waye a watsi ba wannan su ake abin da aka faɗi a sa shi a cikin aiki inda kika ji an taɓo kuskurenki to sai ke kokarin daukan mataki na getta wannan kuskuren ke ce to ai yanzu ma abin ya zama ana gwaba muku da cin mutuncinku da aibata ku in kika dauki wannan a matsayin abin da za ki fahimci dukkanin wa'azin masu wa'azi to baki mori wa'azin da aka yi ba kuma baki amfana da shi ba ai yana da kyau akwai mutumin da zai zama har kullum aikin shi shine ya rika kwaba maki akan abubuwan da kike yi domin keɗin na ai ba ma'asumiya ba ce a ran da kika zama ma'asumiya a cikin wannan al'umma kuma ke ba annabiya ba to kin gaza kowa kuma kina da bukatan a wannan lokaci a sami masu gabatar da nasiha da wa'azi a kanki a ƙashin gaskiya wannan littafi da muka ce za mu tasa gaba da izinin allah mu ga karance shi ƙorratu ainihin likulle a rusain farin cikin ma'aurata to gaskiya abinda malamin ya rubuta littafin a kai ya cancanci wannan suna da abinda aka rubuta a littafin aka samu ma'auratan sun yi ƙoƙarin fahimtar shi tsaf to a hakikanin gaskiya gidan aurensu zai zama abun koyi ga sauran gidajen auren da bai samu shimfiɗa da sharan fage irin wannan ba shi yasa yi kokari ya ke uwa da kika yi aure bana ko ko baɗi ko shekaru aru aru da suka gabata ki ƙara ma wannan kamfani naki na aure kwaskwarima da kwaskwas na abin da za a zo a ambata a cikin waɗannan bayanan da muka faro shi a jiya ki yi ƙoƙarin inganta zamantakewanki da mijinki ki yi ƙoƙarin inganta zamantakewa da iyayen mijinki da waɗanda allah maɗaukin sarki ya haɗa ku zama tare da baƙin da za su raka kawo muku ziyara shin ɓangaren ki suke koko ɓangaren miji ne koko kawai waɗanda suka zo cin arziki ne naki koko na mijinki domin al'umma da yawa allah maɗaukin sarki kan sa mutane na sha'awa da kwaɗayin su mu'amala da su su rika zuwa suna zama suna binciken abubuwa na rayuwa da addini a wajensu to in allah maɗaukin sarki yi maki irin wannan baiwa ko yi ma mijinki irin wannan baiwan ko ɗanki ko wani yaro daga cikin yaran gida to ki san irin yadda za ki tarbi irin waɗannan bakin alkhairi da za su rika zuwa da kalmomi da sakin fuska da yanayi mai inganci ina fatan mun gane wannan da kyau muna fatan allah maɗaukin sarki ya yi sakayya da dukkanin alkhairai na duniya da lahira ga iyayen amarya da kuma angonta domin su ne suka yi tarbiyyansu tun daga haihuwansu har kuma ake sa ran nan da wasu 'yan kwanuka za a ɗaura masu aure allah maɗaukin sarki ya zaunar da su lafiya in ba manta ba a jiya malin ya fara bayyana mana cewa yana daga abin da ya haɓako himman matasa suke ƙoƙarin yin aure domin su kame kansu domin kaza da kaza da kaza da malin ya fara lissafo mana a jiya tuna daga ciki na uku ya ce wazzawaju da'ul fitra mu fahimci cewa aure yana daga abin da ɗabi'a da allah maɗaukin sarki ya gina mutane a kai yake jan mutum zuwa gare shi saboda yana daga cikin ɗabi'a shine bukata irin ta sha'awa buƙata irin ta samun 'ya'ya buƙata na neman taimako da tallafi da agaji da ake samu idan mutum allah maɗaukin sarki ya hore mai 'ya'yan da ya tarbiyyansu to wannan yakan sa mutum ya sha'awan yin aure da kuma yana daga cikin dalilin da yake kaɗo matasa zuwa ga al'amarin auren faman tarakahu ila gairihi mutumin da diye watsi da aure ko macen da duk watsi da aure ta zauna kawai ko dai zinace-zinace ko abin da ya shafi maɗugu ko abin da ya shafi luwaɗi ko abin da ya shafi istimna'i ne suke yi madadin auren to faƙada khalafal fitara to wannan sun saba ma fitara sun saba ma ɗabi'an ɗan adam da allah maɗaukin sarki ya gini dukkanin halittan shi masu rai a kai domin hatta dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da dukkanin halittun allah maɗaukin sarki hatta tsarai to suna yin aure to in ya zama mutum ya yi watsi da auren mata wasu daga bangare sai suka koma maɗugu suka tunkuɗe yadda allah maɗaukin sarki ya tsara cewa a yi aure to waɗannan sun saba ma allah kuma sun saba ma fitara haka mazan da suka yi watsi da aure suka koma luwaɗi haka 'yan mata da samari ko matan aure da magidantan maza waɗanda suka zaɓi al'amarin istimna'i sama da al'amarin saduwan aure da shari'a ta tsara a yi to su ma suna daga waɗanda suka saba ma fitara mu allah maɗaukin sarki zai waiwaye su a kusa ko a nesa kuma za su yi nadama za su yi dana sanin abin da suka gamsar da kansu a kai wanda ya saba ma ka'ida da yanayin da allah ya yi umarni ɗan adam ya gamsar da kanshi mala ya ce wa man khalafa fitara duk wanda ya saba ma fitara fa huwa ala shafa halaka to wannan yana gaban halaka kenan duk waɗannan da na lissafo waɗanda suka kangare madokan allah to fa su shirya allah madaukin sarki yana nan ta lala yake musu mai kamar sake ba wai bai san da su bane ba kuma sun fi karfin shi bane ba kuma bai da yadda zai yi da su bane allah madaukin sarki yana da matakin da zai ɗauka sai dai kawai ana musu shigo shigo ba zurfi ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa cikin alkur'ani allah ya ce karka zace cewa allah ya rabkana dangane da abin da azzalumai suke aikatawa ne allah yana masu jinkiri ne ana masu shigo-shigo ana masu talala sai sanda allah ya tsara zai damƙe su to kuma nan ne in sun shiga hannu to za su gane cewa lalle ba su da wayo mala ya kawo mana ayan cikin sotun rom aya ta talatin inda allah yake cewa fitaratallahi lati fataran nasa alaiha wannan shine tsari da ginin halitta da allah maɗaukin sarki ya gini al'umma a kai kuma yake son su tabbata a kai sai ce la tabdila li khalqillah babu masanye babu canzawa dangane da halittan da allah maɗaukin sarki ya yi kenan in kun fahimci wannan a fitara na ɗan adam da allah maɗaukin sarki ya gine shi a kai namiji yana da bukatan mace buƙata ɗari bisa ɗari mace tana da bukatan na namiji bukata ɗari bisa ɗari shi yasa allah maɗaukin sarki ya girmama dukkanin jinsin ya ce hunna libasun lahun wa antum libasun lahunna ko mata to ko sutura ne ko rufin asiri ne ga mazajenku su ma maza sutura ne da rufin asiri gare ku kenan in kika zauna cewa aiki kin wadatu daga aure to abin da wannan ayan take kokarin nuna maki cewa ke kamar tsirara kike kamar gida ne mara rufi mara kyaure mara katanga a waje kike a shirme kike ke din nan ba kowan kowa ba ce kin saba fitara da allah maɗaukin sarki ya gini mutane a kai shi yasa darajar ɗa namiji in ya kai minzili kuma yana da ba'a shine ya aure haka darajar ya mace muddin mai addini da ɗabi'a ya nemi aurenta shine ta aure ba wata daraja ga ya mace in ba ta da miji ina fata mun gane wannan da kyau shi yasa wajibin ku ne ku lura da wannan ku 'yan mata da kuma zaurawa iyaye kuma ku sa ido akan waɗannan abubuwa ku gane cewa allah maɗaukin sarki ya tsara yadda yake son rayuwa ta kasance allah ya shiryar da mu gaba na hudu daga cikin abubuwan da ya jawo hankalin matasa da tunaninsu suka fuskanci al'amarin aure mala ya ce wa zawaju min a'zamin ni'amillahi subhanahu ala ibadihi cikin tarin ni'iman da allah maɗaukin sarki yi ma 'yan adam to aure yana daga mafi inganci mafi ɗaukaka mafi martaba na ƙuli ƙuli daga cikin dukkanin ni'imomi da allah maɗaukin sarki ya yi ma ɗan adam ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa aure ni'ima ne in aure ya zama ni'ima kenan rashin aure ukuba ne domin ba zai yi aure ya zama ni'ima kuma rashin aure ya zama ni'ima ba an yi tifka da warwara kenan aure ni'ima ne kenan rashin aure wani irin ukuba ne rashin aure wani irin tashin hankali ne rashin aure wani irin rashin natsuwa ne domin allah maɗaukin sarki ya siffanta ma'aurata da cewa akwai natsuwa tare da su a inda za mu karanta aya nan ba da daɗewa ba allah ya tabbatar da natsuwa da kwanciyar hankali ya tattari ne cikin al'amarin aure bala ya ce fahuwa tariqul mawadda aure shine hanyar da ke kai mutum zuwa ga soyayya ta haƙiƙa soyayya mai nagarta duk wani so da za zaki ƙoƙarin gamsar da zuciyanki kina son abin da baki san shi ba kina son abin da ba naki ba ko ko wani soyayyen da za a gina ta a ƙasar waje haka kawai saurayi ya zo ya dinga ɓata maki lokaci to duk wannan wasan yara ne aure a cikin shi ne ake samun soyayya na gaske a duk lokacin da aka kiyaye dokokin allah sai allah maɗaukin sarki ke da mijinki ya sa muku albarka ta yadda za ku rika jin garɗi da kuma zaƙi da kuma gamsuwa dangane da abin da ake cewa so in ba ke aure ba duk wani saurayi ko wani bazawari da ke bata maki lokaci da kalmar so to ba za ki gane so ba sai in kin yi aure a bisa turban sunna ina fatan mun gane wannan da kyau kenan in kun so kuwa iya cewa 'yan matan nan ka ba wacce ta taba jin gardi irin na soyayya sai fa wacce ta yi aure a bisa tsarin da sunnar annabi ta tsara a yi ina fatan mun gane wannan da kyau in kun so kwa iya cewa ba komi suke ba sanda suke taɗe-taɗen nan na haram illa kawai suna yaudaran juna ne suna faɗin kalmomi suna asarar haruffa ba abin da ke fitowa a bakinsu sai suna aman zinabai ya gunsa ita ma ta gunsa allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wasu bilus sa'ada sannan aure hanya ne na cimma nasara da kuma samun arzikin duniya da lahira wa unwanul istikrar sannan aure shine asalin turba shine asalin shishike na tabbatuwan dan adam a bayan ƙasa ba tare da karewan shi ba sannan kuma na samun dukkanin wata martaba da ɗaukaka wacce allah maɗaukin sarki ya ƙaddara ma ɗan adam samun shi wa majalon rahama sannan aure fage ne da allah maɗaukin sarki yake kwararo rahaman shi wacce wannan rahaman take cike da tausayi da jin kai da kuma haba-haba da juna ƙwala ta'ala allah madaukin sarki faɗi a cikin sautin rom aya ta 21 omin ayatihi yana daga cikin ayoyin da ke nuna iko da ƙudura da irada na allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ta yin da allah madaukin sarki da ya tashi sai ya halitta matanku matayen da ku maza za ku aura suka zama mutane ne irinku ku kuma maza kuma mata allah ya girmama ku ya kasance mazajen da za su aure ku suka zama halittu ne na mutane irinku wannan kadai aya ce da ke nuna kudura da irada na allah aya ce da ke fatan ni'ima ne da allah ya mana ake mu da mai kokarin gode ma allah a kanta sai allah ya ce litaskuno ilaiha domin miji ya samu natsuwa da gamsuwa zuwa ga matan shi wajibi ne macen kwarai da annabi ya siffanta cewa ba abin da ya rage ma mumini a bayan da ya samu takawa irin ya samu macen arziki macen kirki macen da ba ta daga idanta tana hange-hangen abin da mijin wata yake da shi wacce ba ta leƙe da hange-hangen abin da matan wani ke da shi za ta ƙasar ganinta zuwa ga abin da allah madaukakin sarki ya mallaka masu macen kirkin da miji in bai nan za ta tsare kanta za ta kiyaye dukiyan shi za ta kara martaban gida da kuma mutuncin 'ya'yan gidan macen kirki ita ce wacce kullum kokarin ta bin hanyoyin da za ta faranta ran mijinta ta sa shi annashuwa ta sa shi murmusawa da dararraki iri-iri wannan ita ke ce ma matan arziki wannan ita ce annabi ya ce mumini gara basa na ƙarshe da zai samu shine allah maɗaukin sarki ya mai arziki ya dace da irin wannan baiwar to shine miji zai samu natsuwa a duk sanda ya tunkaro gida in ya bar aikace-aikacen da ya yi a waje idan baki siffantu da wannan siffa ba yake yar uwa to baki daga cikin lissafin matan muminai baki daga cikin lissafin matan da za su samu gafara da rahaman allah ranar kiya gurgobe kiyama da kenan kullum garin allah ya waye mala'iku da matan gidan aljanna suna tsine maki albarka muddin da mijinki ya kasance daga cikin 'yan aljannan ne sai ki kokare ki je ki duba ɗabi'unki da yadda kike gudanar da al'amuranki ki samar da ingantattun gyare-gyare dangane da halinki ɗabi'anki gudanarwanki domin rayuwa ta inganta shine sai ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahma sai allah maɗaukin sarki ya sanya tsakanin ma'aurata akwai soyayya da kuma tausayin juna sai ce inna fi zalika lalle a cikin wannan tsari na allah subhanahu wa ta'ala la'ayatin akwai ayoyi masu ɗimbin yawa duk yanda namiji yake da son ƙanin shi ko ƙane yake da son wan shi zai yi a ce an hada su aure ba zai yiwu ba duk yanda haɗuwan kai da son juna tsakanin ya da ƙane ko ƙane da ƙanwa da ƙanwan shi ai ba zai yi wa hada su aure ba to amma ke sai aka je ka ɗauko ke can daga wata duniya daban sai ka taho da ke gidan to aikin da ake son ki yi wajen tausayi da so da natsuwa shine irin aikin da uwa take idan ta haifi jaririnta ki dai kalli irin yadda uwa ke son jaririn da ta haifa ki ga yadda uwa ke tausayin jaririn da ta haifa ga irin yadda uwa take natsuwa idan ta ɗau jaririnta tana mai wasa ko tana shayar da shi ko ta goya shi to irin wannan fa ake son kima miji ɗari bisa ɗari muddin kina son ki zauna lafiya in ko ba haka ba to za ki ƙare rayuwanki a kin rako wasu mata masu hankali da tunani da hangen nesa wannan zama da wannan rayuwa ta duniya ina fata mun gano wannan da kyau duk wani hayaniya da tunani da kuka sa ma kanku ku cire su ku watsar wannan wanda ya halicci 'yan adam ne duniyan gaba ɗaya shi ke baki labarin yadda za ki rayu jama'a ko mun gano wannan da kyau ku shi sa abin da ya kashe ku gaba ɗaya tuntuni na faɗa cewan da aka yi aiwai miji goma ba uba goma ba ne mace wai ita ba ta damuwa don ta yi aure an sake ta to sai me wai ita ma ba ta abin kunya ba shi yasa zai rataye ta ta abin tsiya ta ƙi natsuwa ta ƙi yin abin da ya kamata don tana tunƙaho in ta je nan ta zuba yaya za je can ta zuba yaya za je can ta zuba yaya ƙarshen wannan yawace yawace da wannan kewaye kewaye da kike yi sai kin manyanta abun duniya zai ishe ki za gane kin yi kuskure lokacin ne za ki ɗibi adashin da kike zubi kuma za ki ga in alheri ne za ki gani in sharri ne ma za ki gani ina fata mun gane wannan da kyau kuma kuna da wani mugun tunani da ke cewa wai namiji ba ɗan goyo ba ne to shi kuma anan allah maɗaukin sarki ya ce mijinki ma aya ne mun gano wannan ba ki da natsuwa in ba shi ba ba ki san so ba in ba dan dalilin shi ba sannan ba ki da jin tausayi da kuma rahama in ba ta hanyar wannan miji naki ba to ke sai kika gamsar da kanki kika watsar da alkur'ani kika ɗau maganan wasu tarkace da duk jahilai wanda su ne suka yi cikin shege suka haifi wancan muguwar kalmomi da ake faɗi wallahi sai kun bar wannan tunanin za ki mai da mijinki ke ba ki da wanda kike so kike kauna da tausayi irin shi amma in zuciyanki yi wofinta daga wannan to shine za ki shiga halin kuncin da kike ciki ke ta tintintinin banza kuma ba zai kwarange maki ba allah ya kiyaye na biyar mala ya ce wazzawaju huwa tariku shar'iyyu halal li watar hanyar aure shine hanya kwaya ɗaya tal na shari'a da allah maɗaukin sarki ya hukunta ya tsara namiji da mace su biya sha'awansu wata tasrifi shahawa da kuma kauda sha'awa da taimas kaka gida a rai ƙwala ta'ala allah maɗaukin sarki ya faɗi a cikin suratul mu'minun aya ta biyar zuwa ta bakwai ya ce wallazina hum li furujihim hafizun bayan allah na kwarai su ne waɗanda ke tsare farjojinsu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai dai ga mazajensu ko kuma bayin da suka mallaka ta hanyar shari'a fa innahum ghairu malumin to su anan samsam ba su daga cikin abin zargi faman iftagha ba'da zalika Fa faman iftagha wara'a zalika duk wanda ya nemi biyan bukatan shi ba ga matan shi ta aure ba kuma ba ga koyan ganshi ba Allah ce fa ulaika humal adun lalle waɗannan sun ƙetare haddi sai su yi marmaza su dawo su tuban ma Allah maɗaukin sarki dangane da laifin da suka aikata mala ya ce fa shabab al-muslim attaqi yau ina samari ko ina saurayin da zai ansa wannan kira na Allah ya kalli waɗannan abubuwa guda biyar ras da ke jawo hankalin mai imani ya tinkari al'amarin aure babu ƙaƙƙautawa musulmi na kware wanda zuciyar shi ta cika aka shakare ta da imani aina ahfadu abi bakarin wa umar wa uthman wa ali yau ina jikoki waɗanda suka yi gadon abun arziki a wajen kakanni na kwarai abubakar da umar da usman da ali ina jikoki waɗanda suka gaji waɗannan bayan allah na kwarai aina alladhina hum anil lagwi mu'ridun ina waɗanda su suka kau da kai dangane da wasanni da sharhuliya da holewa da fitsara irin ta yau ainihin ladina hum ala salatihim da'imun ina waɗanda su gan dangane da al'amarin sallah sun maida ita ita ce abin yin su kuma sun maida ta ita ce abin neman kusanci da natsuwar rai wannan kira da malam ya yi ya yi kira ne zuwa ga samari na kwarai su tsaya su natsu su binciki waɗannan ayoyi da waɗannan bayanai domin su koyi ko sa dace da rahama mai duka mala ya ce wazzawaju ismatul lishabbi wa shabba aure dai wani irin katanga ne wani irin kariya ne wani irin tsare ne da yake tsare saurayi da budurwa minal ne daga fitintunu walin harab da kuma kaucewa da fanɗarewa da shagidewa da kuma yi ma dokokin allah waye. wal fiski aure yana kiyaye 'yan mata da samare daga dangogin fasikanci da fajirci da kuma kangarewa Allah walidha to da wannan ne hassan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a shabab annabi ya kwadaitar da gayyan samare zukuran wa inafa maza da kuma mata alazzawaji akan cewa lalle su yi aure bi qawlihi inda annabi ke cewa ya ma'asharar shabab ya ku taron samari da 'yan mata manista ta amin kumul ba'ata mutumin da di ya samu sarari ya sami eko ya samu daman yin aure to ya auren nan fa innahu a lil basar domin aure yana rintsewa wanda ya shi ido ba zai rika hange-hange da harare-harare nan da can ba akwai abin mamaki ga macen da za a yi mata kishiya ta zo ta ta daru ta haddasa fitina da tsiya ta ko iri-iri inda kin yi abin da ya kamata kin kula ba cin mutunci ba wulakanci da tozarci da raini kina tsammanin namiji kafin ya tanin aure za a dade haka ne to amma duk abin da ake samu a ma'aikatan aure yana jin labari wasu daraktoci a nasu ma'aikatan ga abin da suke samu to shi kuma daraktan wannan ma'aikatan bai samu abin da yake samu na natsuwa da ingantuwan zamantakewa dole ne ya ga ya nemi wata wacce yake zaton kila in ta zo rayuwa za ta canza ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa in kun zargi 'yan mata zargi kanki kafin kanta zargi kanki kafin ki zargi mijinki wata da ce wai me ya bana mashi ke kin dauka wai saduwa shine kawai aure kun gano wannan da kyau ko abin da aka koya muku kenan kawai kun ɗauka al'amarin aure al'amari ne kawai na jaraba shi kenan ake ce ma aure a'a ai aure kamar ki je jami'a ne za ki ga tsangaya na ilimi iri iri iri a tsangaya ɗaya kuma sai ki samu fanni iri iri iri iri to zamantakewan aure zamantakewa ne wanda yake da tsangayoyi da ɓangarori iri iri wanda ake son ke ɗin nan ki kula a matsayin ki na minista na harkokin cikin gida in baki tsare waɗannan abubuwan ba to shi kinan kin rushe katangan kuma kin rufe kin tada wannan rufin gida gida ya zama kango kenan gaki amma kuma kango ce ke ku gano wannan da kyau ko in baki iya kallo na mutuntawa ba baki iya kalmomi da ke jawo hankalin miji ba baki iya tareraya da tsafta ba baki iya girki da kiyaye abin da yake haƙoƙi ne na mai gida ba to ke din nan kin zama gida ne da babu kyaure ba window gida ne da babu rufi wannan ya sunan shi sunan shi kango ke din nan kin zama kango kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye sai annabi ya ce wa mallam yastati wa ahsanu lil farj sannan aure yana kiyaye farji daga afka ma abin da shari'a baya so wa mallam yastati duk wanda bai sami iko da zarafi da daman yin aure ba sai annabi ya ce fa alaihi bis to na umarce shi da yin azumi fa innahu lahu wija saboda aure yana takaita sha'awa yana rage sha'awa daga kaifinta aure ba yana kashe sha'awa ba ne aure yana ragewa ne ina bata mun gane wannan da kyau wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim ne suka ruwaito shi sabi'an na bakwai mala ya ce wa zawaju tariqun sahalun li tahsil thawab aure dai yana daga hanya sassauka da bawa yake bi ya samu ladan ban mamaki wasabilun muyassaratun liliktisabil ajari min Allahi subhana kuma aure yana sauwaƙe wa mutum hanyar da zai rika tsuwar wato ke masu gwaɓe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bi ta ta'abin ba tare da wahala wala nasabin ko jin jiki ba siwan niyyata saliha in dai ba ninya na kwarai ba Ninya ne na kwarai kadai fi aure samar da lada mai gwabi mai nagarta a wajen allah mala ya ce liwajihillahi ta'ala irin ninyan da mutum yake kudurcewa a cikin zuciyar shi don allah ta wannan ninya tana samar wa mutum lada mai yawa da tafi na aure mala ya ce faƙada akhbaran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika annabi ya bada da labari anna khairal infaqi wal infaqu ala zawjati wal iyal mafi alkhairin ciyarwa ka mafi alkhairin sadaka gaba ɗaya da mutum zai shine ya ciyar da matan shi halal da kuma iyalin shi ashe kenan cefanen safe da cefanen rana da cefanen dare da miji yake yi lada yake ɗiba mai ɗimbin yawa ke ko da shaidan ya zo ya mamaye zuciyanki ya bi ya cika ta zankame da ruwa da koro da kin alkhairi in kudin ashana ne bai cika ba kika cika sai an biya ki kin cuci kanki ya kamata ki kawo naki gudunmawan da zai samar maki wannan ladan kuma abin ta takaici kudin da kuke cewa kuna samu kuna tarawa da wanda kuke fince da wanda kuke handama da babakere da sama da fadi da dukiyar da aka baki na cefane duk wannan har yau mu ba mu ga inda kuɗin suke ba kullum jiya yau ku kenan har yau dai ana ta samu abin da yake karewa shine wance za ta biki zan dan kai mata kaza wance ta haihu zan dan kai mata kaza wance ba ta da lafiya zan je mata da kaza wance kuma mijinta ya mutu za ya mata abincin kaza haka dai kuɗin suke bi gaba ɗayansa sai su tarwa sai su ɗaya ɗaya ce shi yasa garin banza dama a faro-faron banza yake karewa ina fatan mun gane wannan da kyau amma kin samu kuɗin ki na alkhairi kin samu kuɗinki ki ta hanya mai kyau sai ki kokari gudunmawan da mai gida yake zubawa wajen ciyar da ke da 'ya'yanki da sauran 'yan uwa da abokan arziki ke ma akwai wani gudunmuwa na musamman da kike zubawa a ciki ina ba ta mun gane shi yasa wajibi ne a yi juyin juya hali don gane da halayyanku ya ku mata da kuma irin zamantakewanku ba dabara ba ne mutum ya kangare ma dokar allah mun gane wannan da kyau ku in kina gani yanzu kina da dama da ikon ki abin da kika so lokaci na nan zai zo da Allah zai janye daman ya janye duk abin da yake takama da shi Allah madaukin sarki ya kiyaye wa qala alaihi salatu wassalam annabi ya ce dinarun anfaqtahu fi sabilillah dinarin da mutum ya dauka ya bada shi fi sabilillah domin ginin masallaci ko ginin makaranta ko wani harka na addini wa dinarun anfaqtahu fi raqaba da dinarin da mutum ya ɗiba ya bayar don a sai bawa 'yantar da shi saboda allah wa dinarun ta saddakta bihi ala miskinin da kuma dinare da mutum ya ɗauka ya bada sadaka ga wani talaka wa dinarun an anfaqtahu ala ahalika da dinaran da mutum ya ciye da iyalan shi da shi in kun lura da wannan to al'amari ne kamar na musabaka ake son za a yi tsakanin dinarin da aka ciyar fi sabilillah da dinaran da aka yi sadaka ga miskini da dinaran da aka ci da iyali to wane ne ya tsere ma wannan tseren da aka zuba sai annabi ya ce afdaluhum ad-dinaru alladhi anfaqtahu ala ahlika dinaran da mutum ya ci da iyalan shi da shi to wannan dinaran gaba ɗaya ya fi falala ya fi ɗaukaka ina fatan mun gano wannan da kyau ashe wannan zaman da kike yi cewa ba za ki aure ba wai ke yar makaranta ce ba za ki aure ba sai kin kai shekara kaza kin ki aure sai kin fara aiki kin kai kaza ai yanzu mijin da kike so ba irin shi ne suke fitowa ba waye waye waye kina jama wani bawan Allah ne can da zai samu arzikin cewa shine ki hasara mai dimbin yawa kima kina jin kanki hasara mai tarin yawa ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ina ba ku shawara a yi marmaza nan da 'yan kwanuka gaba ɗaya 'yan mata da zaurawa mu ga babu ko ɗaya an fara cewa to yanzu yaya za a yi kenan ga samari ba 'yan mata sai a ce sai ku je kamaru ina fatan mun gano wannan da kyau su ma a je a ɗibo a zo da su cikin gari allah ya shiryar da mu wannan hadisi al muslim ya ruwaito shi wa kalan nabi duk anguwan da kaje sai ka ga yan mata da zaurawa sun fi matan aure yawa duk anguwan da kaje wannan bala'i ne mun gano wannan da kyau ko musiba ne kuma ku yi lissafi a layinku da matan auren layin da matan da 'yan mata da zaurawa na layin suwa suka fi yawa wannan kaɗe wannan musiba na tara waɗannan ƙartun banza a layi kawai na iya sa a fari mun gano wannan da kyau ko fari a ƙin ruwan sama amfanin gona ya lalace allah shi kiya sa a da da malamai suke son a aurar da 'yan mata da zaurawa sai su rika kirkiro hadisan ƙarya suna ma'anar ƙarya da sha'awa mu za mu zo mu kwadaitar ne annabi ya ce kai da komowa da matan aure take tsakanin kicin wajen wanke-wanke ban ɗaki ɗaki shara waye-waye to ana rubuta mata ladan sa'ayi ne tsakanin safa da marwa in ta ɗau ciki kara kai na da za ta yi a cikin gida da yadda za ta kai ta komo zuwa awon ciki asibiti ne wane ne wane ne ana rubuta mata ladan aikin umara ne kin ji ladan da kike samu ke kuma yau shekaran ki nawa da balaga sai ki lissafa hasaran da kika yi da kin yi aure adadin waɗannan shekaran ki lissafa shekara biyu biyu biyu biyu da yanzu ya ki biyar kenan kin shekara nawa kina asaran aikin umara kin shekara nawa kina asaran sa'ayi kin shekarar nawa kina asarin wannan lada da kuma salatin mala'iku ina ba ta mun gano wannan da kyau kawai kun je kun aje karti a gida suna jamo kuna jama kanku Allah shi kiyaye wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li sa'd ibn abi waqas annabi yace ma sa'd dan abi waqas wa innaka lan tunfiqa nafqatan tabtaghi biha wajha Allah ka sani babu wani ciyar wanda ka yi wanda ciyar wannan kayi shi ne don neman yardan Allah illa ujirta alaiha face Allah ya baka ladan wannan ciyar wanda kai don Allah hatta ma ta ji fi fi ra'atika har dan abin da kake samu ka ba matanka ta ci ko da wannan abin da ake ce ma sweet campo alawar larabawa in ka bata ta tsotsa to sai an baka lada in ka siyo rake ka aika ka sha lada duk abin ke kina nan kawai kina zama ne ke mai wayo. abin da miji ya kawo babas babas babas yadda ka san garakin bikin haɗe lada dai miji yake samu na bata mun gano wannan da kyau duk wanda ka ganta yanzu da bakin ta acici ne so da ke kawai dai a siyo dan tsire haka ta ci da daddare ta cinye da safe kuma dan kulin da kenan ma ta bar ma kwari su samu albarkacin mijinta sai ta bi ta tsince shi gaba ɗaya ta lashe ledar mun gano mata yan na mata nawa ne aka kama su a daki mai gida ya kama ta yana bacci a shi ba bacci yake ba irin baccin zomo yake ya sa ido na kallanta ta bi wannan ledan ko takarda da aka so tsire tana sa abin da ta dan mammakalukulin ta cinye ba ta gama ko sai ta sa harshe ehm. <laughs> ta tsotse shi gaba da sai wani murmushi na jin daɗi kawai sai kawai da kai <laughs> eh. a wannan shine abin da yake ci shine fassarar me ya fara yana cin tsiran mata ai shine me ya fara yana din tsotse dan tsire kenan ko takardar tsire allah ya kiyaye wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa idan mai gida ya gano ki to duk wani abu mai dan sukari sukari ko dan gishiri gishiri to sai rika aikowa to shikenan in inda kana aiko mace wannan to yadda ka san gafiya ce ka san gafiya in kana son ka kama to ka nemo abu mai gishiri gishiri ka sa ko dai gyada ko kuma kuli ko duk abin da ka san mai na kwaɗayi ne sai ka sawo da karami cas cas cas cas cas har cikin tarko ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya sa mu dace sauran kuma sai a can gaba malam zai mana bayanin shi insha allah wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi idan dan adam mutum namiji ya ci da iyalan shi nafaqatan kowace irin ciyarwa ne ya ha wanda ya yi ne don neman lada a wajen allah fahiya lahu sadaka wannan za a rubuta mai ladan sadaka wajen wannan aikin alkhairi da ya yi muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi kafin mu wuce wannan gaba zan so in yi nasiha ga iyaye mata musamman waɗanda 'ya'yansu suka yi aure da cewa ku ɗaga masu ma abin ku kyale su su ji daɗin aure kamar yadda ke ma uban shi ya auro ki kina budurwa ya ji daɗin zama da ki bayan da za a yi ɗan ciwon da ku mata kuka saba yi wai ki ce wai ki dan ya yi aure wata ba za ta yi mai ciwaciwa ba da dama haka kuke ko yan ciwaciwa ne to shi kenan a wai uwa ce ɗanta ya aure tana nan ta sa ido ba za ta bacci ba tana nan a kofa ta rufe amma kuma ta huda wani waje da kusa tana leƙe leda nawa ya shiga da shi a fatan mun gane ki kwantar da hankalinki billahi lazi hawan jini sai ya kama ki a banza ina fatan mun gane wannan da kyau ki bar shi duk abin da ya kunso ki nuna mai tsoron Allah ya dan kunso maki daidai da ke ya mika maki in ba mika maki ba yau gobe jibi gata ana ta mika mata tana dan murmurewa to ke ma ki tana a baya ake ma kin dan murmura ko eh abin duk dai kashi ne kawai gwaguye ake yi ina fatan mun gane wannan da kyau aikin gwaguye na shi uban ki bari ita mata ta gwagwaye uban 'ya'yanta shi yasa ku daina sa ido kuma babban abin da ke kawo wannan ita ta san cewa sanda uban yarin yake matashi da ta aure shi ta yi mai kwanta-kwanta ta falle kafan shi ya kife to ita ma tsoron take ta san abin da zai faru da ɗanta ai dama masu iya magana sun ce kamatu dinu to da yanda ka yaka za a yi maka shi sa ku bar su don allah a bar yaran mata su shagalinsu ina fatan mun gane wannan da kyau allah ya sa mu dace mala ya ce bal wa a'zamu min zalika kai akwai wani abu ma na nan a cikin aure wanda ya fi duk waɗannan bayanan malada ya fi su kawo abubuwa masu gamsarwa na samun ɗaukaka da matsayi a wajen allah subhanahu wa ta'ala shi ne ce annal zauji wa zaujati ajran fi ma'asharatihima zamantakewa na saduwan aure da wasanni da duk abin da zai gamsar da miji ya gamsar da amarya to akwai lada mai ɗimbin yawa da ma in ba ma'aurata ba ba wanda ya samu irin wannan ladan mun gano wannan da kyau ko ne sai ke cewa azzaujiya almubaha da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani zungureren hadisi annabi ya ce wa fi a hadikun sadaka haka ma saduwan da ɗaya daga cikin ku zai yi ya biya bukatan shi da iyalin shi to za a rubuta mai ladan sadaka ne Kalu ya rasulullah sahabai suka ce ya ma'aikin Allah ya ati ahadu na shahawatahu yanzu ɗayan mu ma ya je ya gamsar ya ji daɗi ya hole mashi awan shi wa yakunu lahu fiha ajarun kuma a ce wai akwai lada a wannan harka qala sai annabi ya ce ha ha ara'aytum law wada'aha fi haramin mai kuke gani da ya je ya biya wannan sha'awa na shi ta fuskan haramun ne a kana alaihi wizirun zai samu zunubi yanzu wanda ya zunubi sai ya yi mai sai ya tuba shi yanzu ko tuba zai yi a kan wanka zai yi kuma ga lada na bin shi mala ya ce fakazalika idza wada'aha fil halali haka da mutum zai je biya sha'awan shi ta fuskan halal kana lahu ajrun wannan ya kasance yana da lada babba wannan hadisi al-imam muslim ne ya ruwaito shi jama duk wannan gara basa da duk wannan ɗaukaka ba abin da ya tara shi ya tattare shi waje guda irin al'amarin aure allah maraukin sarki ya sa mu dace faminan na takwas mala ya ce wa zawaju an huwa ma kana mabniyan ala ususu shar'iyyati salimatin aure wanda zai daga tutan cin nasara shine auren da aka yi shi aka gina shi tun tubalin farkon shi a bisa ka'ida da tsari na shari'a kubatacciya da babu al'ada ku ji da kyau babu bida'a, babu son zuciya da kwaikwayon al'adun kafiran yamma auren da aka yi shi ɗari bisa ɗari sunnar annabi ne ta jagorancin shi wa kawa'ida diniyati matinatin da kuma aka bi ka'idoji na addini mai gwabe a'azamu tilkal usas mala yace mafi girman waɗancan ginshikai wal qawa'id da ƙa'idoji ishtiratu ad-din fi zawji fi zawji wa zawja shine a tsaya a duba a shar'anta cewa sai mai addini mun gano wannan da kyau ko dangane da mijin da zai nemi aure a bashi sai mai addini matan da za a nemi aure za a neme ta aure kuma ya kai ga har an ɗaura auren ta zama matan aure sosai in babu wannan to ba zama matan matan da ya halatta a aura ba ya zama wajibi mutane su san wannan kuma su kiyaye wannan dolan ku ne ku tsaya ku binciki miji mai addini sannan ku bincike ko kuma maza matan da suke da addini zai iya yiwa wance ba ta da yalwan ilimi amma ko mai addini ce zai iya yiwa wani bai da yalwan ilimi amma ko mai addini ne ko an ce a aure shi amma inda za a samu mai addini mai ilimi to wannan shi ake ce ma nurun ala nurin haske bisa haske kenan kun gane wannan da kyau jama'a amma yanzu gaba ɗaya masu addinin ma in sun je nema ba a basu amma in mai kuɗi ya zo to wannan fa sai ya ture an dinga kawo mai hotunan 'yan mata kenan ya ta yanga yana tsiya ina fata mun gano wannan da kyau har ma ga suna bi suna ba da kuɗin cin hancin cewa dan Allah ya mata hanya dan Allah tausayin ta domin ƴaƴan nata ƴar jikan ne kenan kwaya daya ta samu dai a ce alhaji ko dan alhaji ko dan kaza ya samu ya aure ta haka za ga ana ta zuwa wajen ya ana asaran imani amma da wani mai addini zai zo wanda yake da lasisi daga annabi zai ce yana so sai a ce hmm, Allah ya kiyaye wancan ko yi gamo ne a ce me ke faruwa a ce wa ɗan ustazin nan ne ke santa ina fatan mun gane wannan da kyau wai sai ta yi gamu su kuma samarin yanzu gaba ɗaya ba sa binciken al'amarin addini inda yarinya tana da abin da suke so to kenan ya ganta da ɗan kyalli kyalli to kenan ya ganta da yan wasu abubuwa to kenan yawwa to ita ce matan da aka ce sai ce to ai kaga akwai ma aya ma da Allah ya ce a cikin alkur'ani eh, wa in a'jabarka husnuhunna to kaga shi ma husnu ya zo cikin alkur'ani ai ina fatan mun gane wannan da kyau Allah da ya kiyaye Mara ya ce fabi zauj dangane da miji kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu duk sanda mutumin da kuka yarda kuka amince kuka gamsu da yanayin addinin shi ya zo neman auren yarku wa hulukahu kuka yarda da ɗabi'an shi fa an ko auren mai da wannan yana ku da yake nema wa illa fa'alu in ko kuka ki kuka ce ai bai da kuɗi bai da mulki bai yi fice an san shi a ko ina ba to ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina babba zai faru a bayan ƙasa da shirme da sharbaguwa wannan hadisi al-imam tirmidhi ya ruwaito shi da ibnu maja sannan fadilatul allamatul muhaddis albani ya inganta wannan hadisi Allah ya ji ganshi waɗannan bayanan da malai yake son zai mana a nan kuka samu karata dukan da muka yi a kasa ɗan rabani da ustazin nan da mai maiko duk mun gama waɗannan bayanan aiko shi sa ku je ku samu wannan ku haɗa da wannan ku gani duk waɗannan yan kwaɗe kwaɗe da kuke sa kanku wai kin taɓa ganin wacce dan kawai ta aure mai kuɗi ta zama mai kuɗi aina take aina take ku je ki bincike su zaman lafiya ma take tukuna ko ko harkan shi yake tana harkanta ko mun gano wannan da ke ku kuma kullun cikin zulumi take amma za ku zo za ku ji mai addini mai ɗabi'a na kwarai za ku ji abin da yake haifar wa matan shi kun gano wannan da kyau ko na amfani da ci gaba da kuma haɓaka imaninta da addininta allah ya kiyaye ƙala rajulun wani mutum ya ce lil hussein ya ce musaini jikan annabi min man uzawwij ibnati gawa ya kamata in aurar da 'yata ina neman shawara ala gafarta malam in zan aurar da 'yata wa ya kamata in ba kawai sai ce min mai yattaqillah ga wanda yake jin tsoron Allah fa in ahabbaha akramaha in ya ji santa mana in ya kaunace ta in soyayya ya shiga zuciyan shi dangane da ita to zai girmama ta zai martaba ta zai mutunta ta wa in ha, idan kiyayya ko ya shiga zuciyar shi a bayan da ya aure ta ɗabi'u da halayya miyagu da take yi ya kuntata ya ɓata ya ruɗa al'amari gaba ɗaya to lam ya ha kuma ba zai zalunce ta ba saboda addinin zai hana shi zalunci addinin zai sa ya girma matan yana santa kuna fahimtar wannan da kyau ko mala yace fasahibuddin kun ga mai addini la ya zulimu ga riba bai zalunci ko da ya yi fushi kun gane mai addini ko da ya yi fushi bai zalunci kenan ke yanzu da za ke waye gari kina farfasa kayan ɗaki kina lalata a dukiyar miji wadan ya ɓata maka rai ya nuna cewa baki da addini ne mun gano wannan da kyau ko kawai dan ranki ya ɓaci da za ki mutu a wannan lokacin wuta za ki ji saboda baki da addini kin zalunce shi kin cuce shi kin wulakanta shi abu zai faru abu ba abu ba kina ya maɗiɗi yawo da sirri da mutunci da kima da martaban mijinki kina talla kina ɗaiɗaitawa a gari wannan ya nuna cewa ke ba mai addini ba ne da mutuwa zai zo miki a wannan yanayin to sai da ce allah ya kiyaye kisa kowa a nan wajen ta zauna ta duba ta getta abin take wanda ba daidai ba ta ce allah na tuba kuma allah ka shaida na ɗauki matakin gyara daga yanzu kuna fahimtar wannan da kyau ko sannan wala ya hajiru bi sababin miji mai addini bai ƙaurace wa matan shi ya ƙi kusantanta ya kiɗe bai mata kewa kaf ba tare da wani sababi ba sannan wala yusi'u ta zaujatihi ko ba zai muna na mu'amala da matan shi ba saboda addinin zai hana shi zai nuna mai lallai ya bi Allah ya kiyaye dokokin mai duka wala yakunu sababan fi fitnati ahlihi ko ba zai taba zama shine sanadiyyan haifar da fitina ga iyalin shi ba sawa'un ala tariqi idkhalil munkarat duk ɗaya ne ba zai zama sanadiyyan gayyato abubuwan da shari'a ke ki ya shigo da shi gidajen shi ba za ka taba ganin mai gida da kan shi ya sawo fayafaye na kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe ya kawo gida ba wa'alatin lahawi da kayayyakin wasanni filbait bai taba shigo da tv da dvd da za a rika sa ana kamo ana sa waƙe-waƙe da fina-finan hausa da na turawa ana sa ana kallon a zaflam ko ana kallon nbc action ko ana kallon tashoshi na raye-raye na larabawa da sheganta ko iri-iri da arna ke yi mijin arziki ba zai yi wannan ba malam sai ce au ghairiha min sayyi'atil akhlaq ko ba zai zo da abubuwan miyagu da ke gurɓata ɗabi'u ba bal ya amalu mastata'a bi kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gwargwadon iyawan shi gwargwadon ikon shi zai kokarin yin aiki da maganan annabi da yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wanda ya fi ku alkhairi da martaba kaf a wajen Allah shine wanda ya fi kyautata ma iyali ta kowane irin fuska wa ana khairukum li ahli annabi ya ce ni ko na fi ku alkhairi ta fuskan iyalaina wannan hadisi ibnu maja ya da shi babban malamin mu in ji alhassan ala abdulhamid shekun albani ya inganta wannan hadisi allah maɗaukin sarki ya samu dace jama'a kun ga kenan ko da kuke kin masu addini ashe kuna kin alheri ne ga kanku alheri ga jikokinku alheri ga 'ya'yanku kuna gayyato ma kanku tsiya ta ko iri iri ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa in za ku canza ku canza ku saka su masu addini su zama yadda ka san wasu irin kifaye ne a ruwa wanda kun watsa fatsatsan ku kuna son ku kamo su kun ga abin sai da dan alheri sai da dan kyautatawa sai da dan jawo hankali da yan abubuwa nan da can to shine sai a samu aiki ta samu wannan alkhairin yan jikokin kiɗin nan su ma Allah madaukin sarki ya sa su rabota da wannan bayanin da malam ya yi allah ya sa mu dace malam ya ce fayan bagi li waliyil mar'a ya zama lalle ga waliyin mace an yanzura fi dinar rajuli ya tsayaye binciken addinin mutum tsab wa akhlaqihi da kuma ɗabi'an shi qabla malihi wa mansibihi kafin binciken a ina yake aiki me sana'an shi sannan kuma wani ma'aikata yake rike da ita wani mukami yake da shi li'annal ta tasiru bin nikahi asira saboda so da dama mace na aure to shigen ta zama kamar wata kuyanga kenan to in ta fada hannun wanda bai da addini to ta kaɗe ta shiga uku ta muzanta ba ta ba mutunci ba ta ba daraja ba ta ba ɗaukaka kun gano wannan bayan da mala yake yi ko to lalle ku tsaya ku duba wannan amma mutum na zuwa aka ce ai shine sanatan da aka zaba zaben nan da ya gabata sai ya ce a a a Allah ya maka ta gomashin arziki kuwa wani kun yi sallama da talauci ai ai mar maza sa rana da yawa ai ya dawo mako mai zuwa sai ai auren ina fatan mun gano wannan da kyau amma da haidu mastan islamiyya zai zo yana son ta sai aka tambaye da tiji a ah, wai in nan naka har yanzu ba ya mata aure ba sai ce wallahi ta da masoyi ne wai haidu masta ba masoyi ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau to maki ne to obe da kuɗi shi ba wani mai mukami ba ne yana zuwa aka ce aina aiki a shell ne <clears throat> ya ce gidan kuɗi kenan Allahu akbar kun ga kenan Allah ya yarda da ku kenan doya da kwai kenan ko malam sai yake cewa wa mata zawwajaha waliyuha min fasikin duk sanda miji waliyi ya aurar da ya shiga mijin da ya zama fasiki au mubtadi'in ko kuma zunzurutun dan bid'a ku kiyaye wannan sau da dama inda kuke jefa kanku cikin bala'i kenan ku da kanku kun san wani dan bida'a ne bai da aƙida ba halin sunna ba ne saboda yana da yan kuɗi sai ke da aure ko ku kun ɗauka irin wai soyayyen da yake zuwa yana maki maganganu masu daɗi da text a waya da waye waye in ɗauka wai shi ake a gidan aure ma'aikatan aure daban abin da ake a cikin ta daban wancan hayaniyan iskan da ake a waje yan matan nan da suke aure kwana-kwanan nan za su gasgata muku haka ko mun fahimci wannan da kyau ko amma dan kin yi aure wata shida shekara ɗaya ba za ki gane abin da ake yi ba dai kin haihu ba to za ki yanzu ne za ki fara fahimtar ya ma'aikatan take lokacin da ake aure ana cewa wancan abin sai haƙuri kina ganin wa kin aure su yi tini za ce wani sai haƙuri a sai dai jin daɗi in ki dai zauna akwai lokacin da karin maganar malam bahaushe zai zama gaskiya yau da kullum me sa a jibgi amarya ina fatan mun gane wannan da kyau ke ya ke lallashin ki nawa za a baki kuɗin abu za ki ni wallahi sai an man ƙari yana ƙara kina cewa ni wallahi bai ishe ni ba ya zo ya sallama ki ce ki zo ku ce mishi dawo an jima na yi bacci ko na yi lalli ni ba zan liƙe a lalle na ya lalace ba kina ta yanga kina abubuwan da kike so sai an kwana biyu an yi auren to lokacin kuma sai ga ashe wai wancan yanga ashe ba gaske ba ne <laughs> ba gaske ba ne ina ga muku gaskiya allah dai ya sa mu dace to duk sanda aka ba fasiki an san dan iska ne yana shaye-shaye baya sallah aka ba shi aure ko ɗan bida faƙadar jana alaiha wa ala nafsihi lalle wannan wali ya yi ma wannan yana shi illa kuma ya yi ma kanshi illa illan da ba ran da za ta ƙare kuwa ya riga ya hargitsa rayuwan shi da rayuwanta gaba ɗaya kun gano wannan da kyau ko kuma ba komai ke sa ba yan bid'a da fasikai irin wannan aure ba sai tsaban kwaɗayi masu iya magana sun ce ko inda kwaɗayi na wulaƙanci don duk wacce ta shiga motan kwaɗayi za ta sauke ta tashan hallaka kuwa allah ya kiyaye mala ya ce wa fetiyarar zauja dangane da al'amarin zaɓen mace da mutum zai aura kalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce tun kahul mar'atu li arba'in mutane sukan auri mace don ɗayan abu hudu limaliha ko wanda yake auren mace saboda ita mai kudi ne yar kasuwa ce shahararriya babba ko an mutu an bar mata gado mai tarin yawa wa ha ko danginta tana da iyaye da 'yan uwa manya waɗanda suke suke juya ƙasa wa jamaliha ko kuma fagen kyau to duk wannan yanki babu kyakkyawa irinta wa diniha akwai wanda yake aure saboda addini ko da ko tafi kowa talauci ko da ko danginta su ne na kashin baya ko da ko dukkanin wata mummuna ma a gabanta take ina fatan mun gane in an zo kanta wajen muni to kat kenan sai annabi ce amma dai fazfar bi zati dini kai ana baka shawara kan rabauta da ma'abuciyar addini ta ribat ya daka in ba haka ba kuwa sai ka shiga uku sai ka yi talauci sai hannun ya yi kura sai ka yi kwadugo da kyar ka samu abin da za ka sa a bakin salati ba cewa ake kyawawan 'yan mata na jawo bala'i ba a'a a kalli kyan kaɗai ba ta da addini shine musiba abin da ake son a kula da shi shine a eh, wancan kyakkyawa ne tana da addini to wancan kyan sai zama riba kafa shin wance yar dangi ce eh tana da addini eh sai dangantakanta sai zama riban kafa wancan mai kuɗi ne eh to madalla amma mai addini ce sai a ce to wancan kuɗin nata ya zama riban kafa ina fata mun gane wannan da kyau amma a ce wai kyakkyawa ce tsura addini kuma babu a yan dangi ne kadai ba ta da addini a ita mai kudi ne amma ba addini to wannan ita ake ce ma virus a cikin yan mata kenan allah ya kiyaye wannan hadisi da muka makaranta al'imam muslim ne ya roeto shi mala ya ce batu din mace mai addini to zau zawjaha fi ghairi ma'asiya ita za a samu tana ma mijinta da'a ga abin da ba sabon Allah ba wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi kuma za ta kiyaye kanta kuma ta kiyaye dukiyanci idza gaba duk sanda bena wala tahjuru firasha zaujiya sannan ba za ta taba kaurace ma shimfiɗan miji ta yaji ko kuma ta yi abin da ya saba ma shari'a ba wala ta khuruju min ha bi ghairi ilmi zawjiha kuma ba ta fita gida ba tare da izini da masaniyan miji ba hatta inna halata tasumu nafilatan sannan mace mai addini mace ta kwarai da ake son maza kwarai su aura ita ce wancan hatta azumin nafila da za ta yi domin neman yardan Allah ba ta yin irin wannan azumi wa zawjuha shahidun alhali mijinta na nan a gari ba tafiya yayi ba illa bi iznihi face sai ta nemi izinin shi wala ta'azzanu fi baiti hali ahadin la yuriduhu sannan ba ta mu'amala da wani wanda ta san baya shiri da mijinta shine ma'anan abin da kuke son ku gane duk wani wanda ta san wani bai san mijinta ko wani na gaba da mijinta ko ba sa shiri suna fito na fito macen arziki ba ruwanta da wannan in mace ce ma ba ruwanta da su in yara ne ma ba ruwanta da su ina fatan mun gano wannan da kyau saboda iza sadaka habibuka aduwaka faqad ishtaraka fi adawatika haka shafi ya ce duk sanda abokinka ko masoyinka ko wani naka na jikinka yake mu'amala da makiyinka to sun yi haɗaka mun gano wannan da kyau ko sun yi haɗin gwiwa sun tattaru wajen ƙinka ita ma wannan mata ta ka makiyarka ne ka yi hankali don za a iya haɗa baki da ita a cin maka ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa haka kawai sai ga mijinki ya juya maki ya fahimci kina mu'amala da abokan adawan shi ne ya fahimci kina alaka da magabtan shi ne ko da yan uwan shi ne ke gabe san waɗannan to ki ta ka tsantsan ina ba ta mun gano wannan da kyau kasa akwai matan da gaba ɗaya zara ko mata duniya ne ba su san yadda ake rayuwa da mutane gaba ɗaya ba allah ya kiyaye to shine sai yake cewa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la tasumil mar'atu wa ba'aluha shahidun illa bi idnihi macen kwarai ba ta yin azumi alhali mijinta na nan a gari ba tare da izinin shi ba wala ta'zan fi baitihi wa huwa shahidun illa bi izni sannan ba ta ba wani izinin shigowa gidan shi alhali yana nan a gidan sai da izinin shi ko sallama aka yi in dai bakin zan sallaman naki bane baki ansawa shiru zaki yi ke gum sai in shi ya ansa in bai ansa ba me naki ina ta mun gano wannan da kyau ke ma sai ki ja baki ke shiru amma in ke sa karya ce sai ki ce ya za a ta sallama ana ji ina ruwanki gidanki ne ina ta mun gano wannan da kyau gidanki ne ko ma me ya faru ba abin da ya dame ki kila ba maki ya san abin da biki sani ba saboda shi ke fita waje ya ji abin da biki ji ba ba abin da ya shafe ki amma in kika ara kika yafa to jiki magayi allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi kuma lokacinmu ya kure za mu saurara a nan sai allah maraukin sarki ya kai mu mako mai zuwa wasu wa naka allahumma duka dika sha da allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum